kusan dukkan wasu manyan shugabannin jam'iyyun kawancen kofa da suka hada da muhammad usman da Sani umaru da umaru noma shugaban rikon kwarya na model lumana da dukkan wasu masu fatan ganin hama amadu ya doke abokin fafatawarsa a zaben 20 ga watan maris su ne suka ziyarce shi a gidan kasan filinge domin kara masa kwarin gwiwar cewa sun ɗauki dukkan wasu matakan da za su bashi damar doke abokin karawarsa isu muhammadu na pnds tarayya shugaban jam'iyyar pnpd intinikar alhassan na cikin wannan tawaga ta kofa mu kawance ne wanda ke goya mashi hamma amadu baya amma da muka zo sai aka ce sai dai mu gan shi guda guda da aka ce za mu gan shi guda guda muka ce a mu wannan ba ta mana ba muka ce za mu koma mu ya mai da baya daɗa an ka yi 'yan kiraye-kiraye sai suka dawo suka ce mu yi gungun biyar biyar kuma gungun biyar biyar kin ga kawai ba mu da illa minti biyar mun ka shiga mun ka gano shi da muka tarda shi fi sibilillahi mun tarda shi hankalin shi kwance ko da yake shi ka san ko cikin gidanka aka tsare ka daga kai sai iyalinka abu ne mai ciwo amma mu ba mu ga wani tashin hankali ba gare shi amma tsaro an sa tsaro sosai ba kamar yadda muka tai gan shi kwanakin baya ba hankali kwance ga gamin ga an kawo matsatsi sosai ga abun hamma shugaban kasa ne ya kama shi yau ai komi ya faru gare shi shugaban kasa muhammadu isufu ne kenan wannan mu dole yau in kaya ta soke shi kawai ciya zami muhammadu isufu ne shugaban jam'iyyar psd basira ben omar mohamed mai goyon bayan takarar isu muhammadu ya musanta zargin hannun hukumomi a halin da dan takarar na 'yan hamayya yake ciki a yau wannan zance da zance biyu ne zance tsakanin na zaɓe ai kotun tsarin mulki ya ce bawan allah da ke riƙen wannan an ce yana iya takara kuma ya yi takara amma hujjar da ta kai shi kurkuku ai daban take da zaɓe abin zaɓe daban zancen da ya kai shi kurkuku daban kenan kar a zo a yi amalgam a kwatanta mutane a wannan yana na yana zagaye-zagaye wance yana ɗauri yo malam lokacin da wa'ancan aka kama su bisa wani zancen na ɗaya da kai da muka bar ka sheka kai ta kai ta kare kai zaman ka da lokacin na ai dai ka abokai shi ai ai a wani wanda ya takara tare da shi ke cikin a farkin ko ba haka bane kar a kawo mu a sa rudani cikin ƙasa zancen zaɓe daban zancen aikin asha da aka yi kwanaki can daban bisa la'akari da tsarin jadawalin hukumar zaɓe seni a ranar asabar ɗin da ke tafa ne ya kamata a ƙaddamar da yakin zaɓe sai dai wasu 'yan rajin kare demokradiyya na ganin makomar zagaye na biyu na zaben 20 ga watan maris ɗin ta danganta da lokacin da kotun tsarin mulkin ƙasa za ta fayyace matsayinta game da sakamakon zaben da ya gudana a ranar 21 ga watan da ya shige. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.